Toba Turkashi Rahotanni da ɗumi-ɗuminsu da suke ƙara bayyana shine a yanzu haka ƙasar Faransa dai Yahudancinsu da kafircinsu na sake bayyana a idan al'umma. Kamar yadda kuke gani cikin wannan hoto a yanzu haka, Firaministan ƙasar Faransa ne wani abun kunya wanda yake batu a kan cewar yana auren namiji batu dai ake na auren jinsi wanda ya nuni da cewar shi matar wani ne kuma ala ayyu halin da yi shi ma shugaban ƙasa macron ana sa da cewar matar da take gidansa mata maza ce kamar yadda dai rahotanni ke bayyanawa wanda za ku ji zantuka da kuma rahoto da muke ɗauke da shi ta bakin sarauniya mungu wanda muke roƙon ilahu jalla mai duka ya ƙara kare mu da sharrin Yahuda wannan ya ƙara kawo ƙarshen su a jamhuriyar Nijar Mali da kuma Burkina Faso da dukkan ƙasashen al'ummar musulmi mai sauraro a yi sauraro lafiya. Jama'a wannan duniya ina za ta da mu? Wannan duniya ina za ta da mu? Wai kun san cewa Premier Minister wannan wanda aka sa na Faransa wai shi ya yi bayanin cewa shi namiji ne amma gida mace ne a wajen a wajen wannan mutumin wanda aka sa hoton shi yanzu wannan mutumin mijin shi kenan kuma akwai takardar armi su kuma tun 2018 suke aure nan journalist maliyan sun bada bayani to kun san wannan abu yana nuna cewa emmanuel macron fa faransa ta koya mishi bara duk wani mutumin kirki mai daraja mai kima a faransa bai ya aiki da emmanuel macron emmanuel macron bai da mutum guda tsayayye wanda zai zo ya sa shi premier minister saboda shi ne ya ɗauki wannan tambadaddan allah na tuba na sa hoce ya zo ya sa kai namiji mutum mai hankalin kansa zaka hoto ka ce kai namiji ne amma mata ne a wajen wani namiji ku diba mini wannan zance wannan mutumin ba a daidai ba yake duk mutumin da ka gani yanda Allah ya halitto ka ce baka san halitta da Allah ya maka sai dai kai ka da kanka wata halitta can daban to mutumin yana da matsala mana yo kana da matsala da Allah mana yanda Allah ya halicce ka ce ba haka nan bane kai ka san yadda ya kamata a halicce ka Allah ya halicce ka dan namiji kai ka ce kai mace ce yo da wa kake yi da Allah kake yi mana wanda ya halicce ka to dan Allah dan annabi abin tambaya mutane ne nan gurin shine ta yaya za a yi irin wannan mutuna a dauka a ciwo shine zai shine shugaban ƙasa a ƙasar Faransa wannan abin yana nuna cewa wallahi wallahi wallahi Faransa an ba su hankali Faransa in yayi dubu sai ya sai ya lalace Faransa in yayi dubu sai ya lalace kuma shi wannan mutumin wannan problem inda ke da a Faransa wannan yaron wannan wannan tambadaddan Allah na tuba na sahuci kaman mata maza in wannan wannan ba zai iya taɓa ciwo kan wani matsala ba ita waccan premier minister din wadda ta tafi ta yi bayani ta ce akwai entreprise dubu biyar Saint mil Entreprise ya ce babu Allah ya kiyaye a Faransa gaba ɗayansu za su haɗu wannan shekara a 2024. Saint Kimil Entreprise von Ali en fight in ji Elizabeth Born. To shi wanga wannan tambari ɗan zai tsaya mai da muku ya yi jiran wannan situation jama'a. Ku riba mini wannan magana ku gani mana. Yanzu gashi na wai mijin shi ne ya sa ministan kyan tare international. Hai duniya tana ban tsoro. Wallahi mutanen wannan su kiyaye kansu su kiyaye su kam yan Nijar wani malamin Najeriya ne ban san sunan shi ba amma akan rizo sosai na ganshi yana wa'azi ya ce duk duniya kaf duniya kasar da ta yi fasikanci ta yi kowace kasa irin wannan ludin nan ko luwaɗi ne suke cewa da ake yi suke wanda ya yin shi aka ce kasa Haiti ce ya ce to wallahi ta da ran Allah ya ɓaci ya ce da Allah ya ga abin da suke yi sun ɓata mishi da ya ce wallahi tarambulaman da tara kai haka nan ke ne kwa duniya kowa ta san cewa in tarambulaman da tara da miliyan da miliyan suka rika mutuwa to kun ga wannan abin da faransa take yi ba fata ne nake ba Allah ya kiyaye mai wallahi duk radda Allah ya waiwaye su ran nan wallahi tilahi sai mun koma mu da kanmu muna musu kuka muna tambayar kafara muna kuka muna tambayar ubangiji Allah ya kafarta musu saboda wannan abin da suke yana nuna cewa wallahi in ba su yi ba hankali masifa sai ta faɗo a faransa ku riba mini ku gani fa daman kwanan can an yi bayani an ce shi Emmanuel Macron kin matar wani wadda take gidan shi namiji ce kuma journalist in yace shekara uku yayi yana yana bincike a kanta. yace shi a je a kai karan shi kotu yace wallahi tilahi yace yana da hujja wannan matar ta imanin makura yace namiji ce operation aka mata ita ta huto tace za ta kai karan shi shiru Allah ya dauke ruwa to yanzu kariya da karab kuma premier minister ɗan hudi baka gani wa kai al'amarin da ya sai a hankali ubangiji Allah mai kowa mai komai ya samu dace amma mu mun gode ma Allah yan uwa yan Nijar mun gode ma Allah da Allah ya kawo mana babu sani da ya raba kaya da Faransa wallahi wannan irin masifa ina wannan mutane ko gaisa bai kamata a yi da su ba wai ya lahi wai ya lahi wannan duniya ina za ta da mu kai wannan abu yana ban tsoro shi yasa arme yayi wuya ba a samun arme a faransa maza suna arman maza wannan duniya ina za ta kai kai kai kai kai kai malaman mu ya kamata su yi wa'azi bisa wannan abu su zanki wa'azi su kare yaran mu su kare jikokin mu da yaran mu da iyan mu da da da kannun mu kowa da kowa a zanki wa'azi a kare su saboda wannan masifa ce wannan wani bala'i ne hallo ha ku diba mini ku gani premier minister wai shi wai mata ne a gidan wani namiji wa yazbillahi kai Allah ya sa mu shi alheri Allah ya sa mu shi alheri Allah ka ba mu zuciya addini Allah ka shiga mu da bid'a wannan ai bid'a ce to wannan kenan mai sauraro kaɗan daga cikin rahotannin da suka bayyana mana wannan lamari faruwar akwasa a jamhuriyar Nijar Mali da Burkina Faso Allah ya tsare shi da ma dukkan ƙasashen al'ummar musulmi batu ake daina auren jinsi wanda Prime Minister yake auren wani namiji a ƙasar Faransa kamar yadda duk rahotanni suka bayyana. Hakika wannan lamari dai abun kunya ne kuma abun Allah wadai ne a ce wasu al'umman musulmai sun yi koyi da wannan batu na ƙasar Faransa wanda da haka ne muke godiya ga ilahu mai duka da ya kawo janar abdurrahmani tani jamhuriyar nijar wanda ya ƙoƙari iyakacin ƙoƙarinsa wajen ganin ya hamɓarar da juyi da kuma ƙoƙari da kuma turna da ƙarfin iko na shugaba Macron da ma ƙasar Faransa baki ɗaya. Muna roƙo Allah ya kawo ƙarshen wannan lamari baki ɗaya ya kuma tsare al'ummar musulmi da wannan auren jinsi a duk inda suke ya kuma kawo ƙarshen ƙasar Faransa Yahudawa da kuma azzaluman wannan ƙasar tamu da ma ƙasashen duniya baki ɗaya na al'ummar musulmi. Mai sauraro da wannan muka kawo taƙaitaccen tsokacin namu sai dai za mu so mu ji ka tsokacin daga gare ka ta wannan namba wasu ɗin tamu kamar yadda kake gani. Muna fatan alkhairi tare da fatan Allah ya mana katar. Mai sauraro da wannan za mu ce bisalam a huta lafiya daga tashar Hausar mu TV. Sai mun ji daga gare ka.